A cewar shaidun gani da ido lamarin ya auku ne da sanyin safiyar yau sa'ad da jami'an hukumar gidajen yari ta Najeriya suke kokarin kai wani da ake tuhuma a karamar kotun kan wuri da ke tsakiyar birnin na Sokoto sa'ad da suke kokarin sauya shi cikin wata mota sakamakon lalacewar motar su da ta ɗauko shi tun da farko wasu majiyoyi da ba a tabbatar ba sun ce wasu magoya bayan wanda ake tuhuma din sun yi yunkurin kwace shi ne daga jami'an abin da yasa daya daga cikin jami'an ya yi harbi da bindiga wanda ya sami wasu matasa biyu da ke wucewa akan titin bisa babur. To da motar ta lalace sai aka ce to a je a kawo wata mota don a yi juyen ma'aikatan. Ana tsakar juyen sai mutane suka zo suka hana a tsora kuwa suna cewa Allah shi yanke ma 'yan gidan yarin wahala. To daga cikinsu an juya din za a tahi sai gondoroba daga cikin su ya bullet ya halba yana halbuwa kusa da ya halbin sai ya kattaro ketare to mai mashin na kawa ya doba ruwa sai ya kwaɗi gudan shi kuma ya same shi ga kai gudan ya same shi ga awazu to sunana alai bello mai jama'a abin da kasance muna zamne mota su ta lalace sai sun ka to ta mota sun ka juya sun gama juya waɗanda suke ɗauke da su kenan sai shi ɗaya ɗan gidan yari sai ɗaya kikin ɗin bindiga ce wannan muke tare shi sai ce ko shi sai sun kai halben ga yanzu halbi na za su suna halbi a kaɗai na ga yaro wala ɗai ya liƙo da gudu shi na liƙo da gudu sai ka gudana kalima ashe yawan gara ka kalima an halbai ashe duk halbe suna an kai. duk da yake ko da na isa wajen da lamarin ya auku tuni an kwashe su zuwa asibitin ƙwararru ta sokoto inda da naje na tarar da wajen cike da jama'a da yan uwan waɗanda lamarin ya rutsa da su. Eh, Malam Hassan, makera asada. Asma Umar ɗana. Yaya wannan al'amarin ya faru? ni ya buno ne gida wallahi ya bugu bakin galka muna zamne yanzu yanzu ga hito da mashin din ne ya ba mu naira ɗari mun ga sai da kai mun ga ce to Allah ke yayi kullu ko nan ba mu tashi ba wallahi kullu sai ga labari ya zo mun ta an halbe shi ko ne hau mashin ne to ko ne tuna aske shi kwance sai ni shaye shi da kaina ni ce musu bari da shi gida na tabbatar da sun kace an sai mutuwar ne ga asibiti da mutuwar asibiti kuma gashi na ce su ba shi zuciya a wasu a ƙara bincike ba san cikin da za a yi ba na tuntubi kakakin rundunar hukumar gidajen yari ta Najeriya a Sokoto Johnson kan lamarin to amma ya ce sai nan gaba kaɗan za su yi magana domin ko yanzu haka suna gudanar da bincike a kai to sai dai rundunar 'yan sandan jihar ta sokoto ta tabbatar da faruwar lamarin a ta bakin kakakin rundunar cordelia nwanwe Yes, I was a shootout around there. ta ce hakika ina tabbatar da aukuwar wannan harbi a wannan wajen kuma abin da kuka ji ya faru a don haka ne ma rundunar 'yan sanda ta tura jami'anta cikin shirin ko ta kwana a wajen a ƙarƙashin jagorancin mataimakin kwamishinan 'yan sanda domin tabbatar da wata rigima ba ta ɓarke ba a wannan yanki yanzu haka dai ana nan ana gudanar da bincike kuma nan ba da jimawa ba za mu baku cikakken bayani sai dai ba kamar yadda wasu ke yayatawa ba ba fa jami'an 'yan sanda ne suka yi harbin ba yanzu haka dai unguwar ta kan wuri dinke take da jami'an tsaro har ya zuwa gidan haki a cikin shirin kota kwana a daidai lokacin da ake zaman ɗarɗar musamman saboda yadda jama'ar gari suka tunzura da faruwar lamarin murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto najeriya